muna godiya ga Allah ta'ala da ya kaddara zan bakin wannan masallaci mai albarka duk da ban lura da sunan masallacin ba masallacin sa'ad ibn ma'ar da yake garin zaria kamar yadda ma da yake dan raka kuma samu mun haɗa wannan safiya ta ranar lahadi wanda yake sha biyu ga watan ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ɗaya ga watan uku shekara ta biyu da ashirin da shida miladiya mun haɗu a munasaba ta laccoci da ake gabatarwa tare da yan uwa mata kunci iyaye mata don ya zanto cewa mun sadar da alkhairi ga juna ta fuskar yin wa'azi da tunatarwa kamar yadda Allah ya ce wa zakir fa zikira dhikra tanfa'ul mu'minin ma'ana ku dinga wa'azi kuna tunatarwa domin wa'azi da tunatarwa yana amfanin mu'mini a abin da na so ne shine na so ne na tambaye su na ce su bayar da topic amma sai dai ba a bani topic ba da haka ina tahowa akan hanya sai na ga cewa bari na ɗan daga wani topic ya kamata ne magana a kai a kamar yadda kowa ya sani yanzu muna cikin ruru na hayaniya na kullum abin da makiya musulunci abin da ke so shine su raba mace da karamarta da mutuncinta ta hanyar raba ta da abinda Allah ya tsara masa don ta zama cikakkiyar mutum ta kuma tsare mutuncinta idan za mu iya duba babu wani addini da ya karrama mace irin addinin musulunci babu shi wannan za mu iya fahimtar wannan mun kalli tarihi na al'ummin baya a al'ummar baya an samu al'ummar da mata ba su da kima a wajen su don mutum ɗaya na iya auren mata dubu dalilin da yasa zai auri mata dubu ne saboda in damuna ta zo waɗannan mata su ne noma wannan yasa sai tara mata guda dubu wannan an samu a cikin al'umma wanda suke titin mata akan haka an samu al'ummar da suna da kogi wanda duk shekara sai sun ɗauki mace sun ba wannan kogin saboda rashin kimanta mace a irin wannan yanayi kai an samu a cikin al'ummomin baya al'ummar da an samu a cikin al'ummomin baya al'ummar da idan mace tana yin al'ada irin ta mata to ba za ta zauna a cikin gari sai dai a kai ta bayan gari sannan wanda zai ba zai kai mata abinci sai ya toshe hancinsa da kunnensa da auduga don kar ya je ɗauki cuta a wajenta wannan da al'umma sun kiritin mata kan wannan idan mun matso kusa da zamanin annabi sallama zamanin jahiliya za ga mutum idan an hanfa mai damar su an sashi a cikin bala'i saboda yana ganin cewa wannan abun kunya ne suna kallon wannan a matsayin abun kunya sama da karkata zai ta cikin shege idan aka haifa mutum ya da haka ana haifan mai da mace zaɓa kullum a cikin bakin ciki yake kuma kullum bayan bakin ciki yana tunanin ya za a ko dai ya halakar da ita ko dai rike ta akan wulakari Allah ya ce wa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أن يمسكه على كون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكم Allah ya ce idan an ba wa ɗayan su bishara an ba shi labarin cewa an san ba ɗa mace zalla wasu kuhu muswaddan fuskarka ta mulki ke ke baki a huwa zai yana halin baki ciki ya tawara min alƙawmi zai ringa ɓuya ma kan mutane su yi saboda wannan mummunan abin kunyar da ya same shi ya fara tunanin cewa wannan yarinyar da binne ta ne ko kuma ya rike ta akan hukunci Allah ya ce hukuncin da suka yayi ne amma addinin musulunci da ya zo sai ce wa idal ma'udatu so ilat bi ayi dhanbin qutilat duk yarinyar da aka binne ta dan an haife ta a matsayin kyamace Allah zai tambaye ta a ranar alkiyama ke me kika yi wannan mahaifin da ke kashe ki sannan addinin musulunci dan a gane muhimmancin da kamar yadda ibn al-qayyim ya faɗa a cikin littafin tufatul wadud bi ahkamil mawlud dan Allah ya nuna mata suna da kima da daraja ba bala'i bane an haife su Allah ya ce lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqiman innahu alimun kadir Allah ya ce mulkin samai da kasai duka nasa yana halittar abin da ya ga dama sai ya ce yahabu liman yasha'u inathan yakan yi wa wani baiwa ya bashi shi ‘ya'ya mata ashe haihuwar ‘ya'ya mata baiwa ce wa yahbu liman yasha'u dhukur ha kuma yakan bawa wani ɗaya maza zalla au yuzawwijuhum dhukuranan wa inasa ko kuma Allah ya cakuɗa wani ya bashi maza da mata da wannan kai ne yake cewa wancan ganin da ake yi mace na bata da kima bata da daraja to shine Allah ya fara da ita anan dan a gane tana da kima tana da daraja dan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin Bukhari da Muslim yace duk mutumin da Allah ya bashi ƴaƴa mata uku ya kula da su ya tarbiyyantar da su ya ɗauki nauyin su to a sanadiyar wannan ƴaƴa matan guda uku zai shiga aljanna wani sahabi ce ya ma'aikin Allah ko da ƴaƴa mata biyu ne manzo Allah sallama ya ce ko da ƴaƴa mata biyu ne kaga wannan kashe su da ake addinin musulunci ya hana zamanin jahiliya ba a ba ƴaƴa mata ƴaƴa mata gado dan ce ba ta jihadi ba ta kaza ba ta kaza da haka ba za a ba ta gado ba balma akan gaji ɗaya mata amma Allah ya saukar da aya yace na nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathu nasiban mafruḍa Allah ce a'a dole a ba mata mata suna da rabo a gado maza ma suna da rabo a gado kowa sai an bashi gwargwadon bukatarsa gwargwadon bukatarsa al'ummar da ba sa ba mata gado Allah ya zai ce lizzakari mislu habbil unsayin in za a an ba namiji a cikin gado dubu goma za a ba ta dubu biyar sai suka ce ai musulunci kuma ya zalunce ta shi bai ba ta rabin kuma sun ce ya zalunce ta kuma yanzu ki kaddara a ce mahaifinku ya rasu ya baki ke da wanki idan ya rasu ya baki ke da wanki ya ban muku naira miliyan 300 kin ga ce kina da miliyan 100 shi na da miliyan 200 ta cikin wannan miliyan ɗari biyu a cikin zai rinka ciyar da ke kuma na kudin suna banki in ya tashi zai aurar da ke a cikin wannan miliyan ɗari biyun taka a nan zai miki kayan ɗaki a nan zai miki gara a nan zai miki hidima sannan in yana so mutuncin sai tsira duk lokacin da ke da bukatu wannan namijin shi zai miki bayan ya miki a cikin kuɗinsa shi kuma in zai auri wata a cikin dai wannan ɗari zai nemi gidan da zai zauna zai yi kayan lefe zai yi sadaki zai yi kaza da karshe sai shiga wannan ɗari biyu ta ta dawo hamsin amma ta ki tana nan ɗari ɗin ta saboda wannan matsalar sai Allah ya ce a ah, lizzakari mutu da hamsin musayi sannan ba ko ina bane ake cewa lizzakari mutu da hamsin musayi yanzu akwai wata matsala matsalar li'ummai a nan gurin da mace da namiji daidai da daidai ake raba musu rahabiya ya ce wa yastawi inafu wa zukuru yi kama kad awdaha al turu da haka illa ummai za su gano. akwai halin da ake samu wanda da mace namiji bai su ake amma musulunci ne yace a ba ta gado da mutum yakan ɗauri mata da yawa in ya mutu 'ya'yansa sai ya gaji matan don haka za ka iya gajar matar babanka amma ban da mahaifiyarka kin rike shi da a matsayin da ki aike shi ki aike shi gona ki aike shi ina ne in ya mutu kika shiga cikin kayan gado to zai dawo kuma yana zama da ke kamar matarsa wannan haka ake zaune da mata a da dan aboki ya zaman ke ya dawo mijin shi shi zai ringa yin mu'amala da kwanci aure tare amma Allah ya saukar da aya dan ya mutunta mata yace wala tankihu ma naka aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad innahu kana fahishatan wa maqatan wa sa'a sabila حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت حزوها Allah ya ce kada ku Allah ya haramta wannan wannan zaman wannan a zamanin jahiliya kamar yadda gaya muku akan tura mata waje suna al'ada ba za ki zauna a cikin gari ba balle gidanki amma da musulunci ya zo ya ce wa yasalunaka anil mahid qul huwa adan fa'tazilu an-nisaa fil mahid da Allah yake suna tambayar game da al'ada da mata suke Allah ya ce wannan kazanta ne ku nisanci mata a wurin da suke yin al'ada a lokacin da suke yin al'ada bayan wannan manzo Allah sai zai fassara ayar da cewa isnabu kullu shay'in illa nikah matar ka in tana da al'ada ka yi kai komai da ita amma banda sexual intercourse banda sex komai kai da ita da haka za ku kwanta a waje daya za su yi shi ta aishi take ba da labarin cewa idan tana al'ada takan daura gyautu daga iya cibiyarta zuwa gwiwarta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya mu'amalance ta a cikin sauran gurin da ta rufe ba ma'ana musulunci ya baka dama kuma taka tana al'ada ku zauna tare shi ka matan manzala sunama suna al'ada za su iya taji mai kai za su iya mai kaza za su iya mai kaza don haka ke ma sai musulunci yan taki cewa a duk wannan abubuwan za a iya za ka ci abinci tare da matarka za ku kwanta tare tana al'ada za ku zauna a guri daya waccan mummunan al'adar ta a fitar da su bayan gari a mai da su kamar dabbobi wanda zai kai musu abinci sai ya toshe kunnensa da kaza musulunci ya hana to da haka addinin musulunci girmama mata yi iya daga cikin girmama da addinin musulunci wa mata shine da Allah ya kalli raunin mata mata suna da rauni amma sai dai suna da kishi sai Allah ya ba miji dama ya aure mata guda biyu ko guda uku ko guda hudu wannan mata ba su gane ba ne abu na farko wato zai koya min zai zai samu miki da sauki a cikin rayuwa zai samu miki da sauki a cikin rayuwa abu na biyu zai sa ki yi haƙuri da damuwar da ke cikin ranki Allah ya baki lada abu na uku za ki biyayya da Allah domin wannan umarni ne na Allah sai Allah ya ce a yi a wuri mace ɗaya ko a wuri mace biyu ko mace uku ko mace uku wannan ga wanda yake da hali yake da wadatar da zai iya ganye zan ce cewa wani wata uwar gida ko wata daga cikin sauki amma duk wanda bai da hali to daga mata ɗaya kai ƙara kai ba ma daga mata ɗaya ba in ba ka da halin da za ka rike mata ɗaya abin da musulunci ce karka yi wuri وليستعفر الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيكم الله من فضله wanda ba su samu wadatar da za su yi aure ba kari tun da ba da halin aure to kada ke zina har sai Allah ya wadatar a kasar hausa ne aikin mutum ya taso namiji ake dole sai ya aure auren nan in za ka yi shi ana buƙatar abin da kira alba'a malamai suka ce wannan ba'ar ta hana gurin zama ko da na haya ne ta haɗa abinci da da magani kai ta haɗa lafiya irin ta ɗan adam namiji wanda zai iya mu'amala da mace sai dai ɗan adam ya samu wannan sannan ya zama zai iya jagoranci sannan ya zama mutumin kirki sannan shine ake yin aure ya ma'ashara shababi man ta minkum ta falyatazawwaj haka manzala yake to dan haka shi aure ga wanda ba zai iya ba sai yayi ba shi sa wani malami Allah ya ji kansa da rahma Abu Gudda Abu Gudda ya rubuta wani littafi littafin da abu gudda ya rubuta sunanta al-ulama'ul uzzab alladhina atharu al-ilma ala zawaj malamai ne gwagware waɗanda saboda hidimar ilimi ba za ta basu su basu siwa matan su hidima ba ba za su iya ɗaukar nauyin matansu ba wannan sa waɗannan malaman duka ba su yi aure ba abubuwan da ya tara malamai 36 zuwa 37 daga cikinsu akwai wanda kun san su misali ana san da kusan ahmad wato ibn San ibn abdul halim ibn taymiyyah al-harrani da yan kusan san labarin ibn taymiyyah to ibn taymiyyah ya rayu shekara 63 amma bai taba yi ba akwai shugaban masu tafsiri duk wani wanda ya rubuta tafsiri to ana sai kafa ana sai jingiri shine ibn jarir ne sabr shekarar da dari a duniya amma bai taba aure ba saboda hidimar ilimi akwai mai littafin tafsiri na al-kashaf wato az shari shi ma wannan bai yi aure ba akwai al'imam imam an-nawawi wanda yake da arba'unan an-nawawiyya da riyadus salihina shi ma har mutu bai aure ba saboda me hidimar wannan ilimin ba za ta bar su su ba wa matar su su ba to da haka duk wani dalili da zai hana ka ba matar ka haƙƙi to wannan dalilin zai samu za ka yi aure muna daga cikin talauci in kana cikin talaucin da za ka sa yarinyar mutane a cikin tashin hankali to kar ka yadda ka ɗauko ta shi ka za ga waɗansu 'yan matan kafin su aure za ga su bulbul da su gwanin ban sha'awa ko da filta ko ba filta za a ganta shar da ita amma tana zuwa tana auren wani da ba yadda yake bayan shekara ɗaya shekara biyu sai ga ta je sai ta kamar yayarka tsadin musulunci ba wai ta yi su ke a takura ba ba su ke a takura ba wata rana ina tafiya na je tun unguwar asali na je wata unguwa ne gama a cikin brigade amma gidana yana yin da zaki wata rana na ga wata yarinya wata mata sorry tana gani na sai na ta kira ne da wani suna lokacin muna yin bawa ana kira na ajinmu da wannan suna sai na ga an kira ne kuma naga dadi mata babba na je na ce na gajiya ba gajiya kake ba gane da ba ni ce wancan na tsaya ne katin brand ina gano wace ce wancan kawai sai ka tuna ashe tare muka yi primary school da ita ba wai ina mata ba'a ba amma da na kalle ta a nan gurin ne kamar ta haife ni saboda ta wani jeme ta wani tsaye gaba ɗayanta to da haka in baka da kuɗi da za ka yi ba na ce sai ka zama mai kuɗi ba a'a sana'ar da za ka iya ba ta ci da sha da sutura sana'ar da za ta iya gudanar da rayuwarta ko da ta talaka ce amma a ce ba komai su ba a wannan kuma abin da zai ba kuma maki a cikin malaman da abubuwan da ya tara har da wata mace ana karanta karima bintu ahmad almarwaziya malamai na cewa nuskar sahihul bukhari da ke hannunta ya fi kowanne inganci to wannan matar shekarar ta gari a duniya amma ba ta bayin aure ba dalilin ki zai sa ba ta aure ba ta yi ilimi tana karantun ma da maza ta ce wannan hidimar ta ilimi ba ta bannin kula da haƙƙin mijina ba don haka ba zan yi aure ba da haka ba ce mu ne za a ƙasar hausa za a ga cewa mutumin da ba zai kai da mata ɗaya wani zai shi da mata hudu ka gan shi da mata hudu wai in ya tashi in ya tashi na mutane hankali wai sai ce zara kalama ya ce wani talauci ya kan da ƙara ba wannan hadisi Ma wannan hadisi ko kawai mutum ya zai ce ma wai wai manzo ta kalama ya ce wai tanakahu tanakalu fa inni mukasin duk thumma mai yawmal kiyama wai ku aure ku hayyafa zan yi alfari da yawan ku a ranar alkiyama dan Allah mutumin da ya je ya yi ya'ya ya kasa ɗauki nauyin 'ya'yan da suka lalace suka zama iska Allah manzo Allah zai alfari da su ba zai yi ba abinda manzala ta kalama yake nufi a nan hadisin hadisi ne na abu dawud da sunan tirmidhi abinda yake nufi shine baya kan gudun haihuwa hadisin ban mata ba hadisin ma'aqil ibn yasa wani mutum zai samu manzala ta kalama yake maka zai auri wata mata amma matar ba ta haihuwa manzala yake a'a ya ƙara zuwa na biyu ce zai aure ta dai wannan matar amma ba ta haihuwa manzala yake a'a da ya zo na uku manzala sai ce ta zawwajul waludul wadud fa inni mukafirun bikum al umam yawm al-qiyamah in za ku yi aure dole mace ta tana da requirement guda biyu na farko ya zama tana kanka ba a wani kiriya a musulunci duk wacce ba kan karbi da ita kai ma in ba ya san ki kula take karbi da shi amma da mazan yanzu da matan yanzu na cin bala'i gare shi ka zo ka ce kana kanta ta ce ba ta kanka shikenan hada ku bai bai bayanin kowa ya kama gaban sa kin ce kina son shi ya ce ba ya son shi shi kenan ya tsaya iyanin mana sai a zo a ringa faɗar wata soyayya da ƙarya ne duk soyayya da ake bada ba soyayyar littafi ce kun san shi mijin littafi ba kamar sa ya fi kowa kyau ya fi kowa kirki ya fi kowa kuɗi ya fi kowa mutunci ya fi kowa karatu ina wannan mijin babu shi ita ma mace littafi ta ta doguwa fara mai gashi ga ilimi gidansu suna da kuɗi ga ladabi ga biyayya don Allah ba aljanna ba ina mata nabi yaudar kai ne babu ita babu ita wannan matar in dai akwai ta wani bawan Allah muna islamiyya ta mata ya taɓa zuwa gurina ya ce wallahi ko yake samu mace aura ya faɗo na requirement wanda ni da zan ga wannan matar to ba zai ma ji labari ba dan zan dauke ta ne kun ya daura mun aure da ita bayan ya ce mata ta zama fara doguwa mai gashi sannan ya ce ta ta haddace alkur'ani sannan kuma ya zama ta yi digiri na boko ya ce sannan ya zama kuma tana da mutunci za ta mai biyayya za ta kaza to ni da yake wani kayan mutane suna cewa wai suna da keke da keke sai na ce to akan makalla yanzu kai kaga ka zo ka faɗi wannan matar na ce to kai aka sanke shi ne kai saboda na farko ne shi baki ne na biyu gajere ne na uku bai da kosisi saboda da jincin ya zo muna gane kun san babur jincin ko lalada da irin zai zo da sabon lifan kaga da wannan za a ce dan kwalita ne ba bar sai kai miliyan ɗaya da wani abu amma da jinsen ya zo shi jinsen za ka iya samun na naira dubu ɗari ma na taba in ma za ka samu amma dai zo yana wannan da samu to ina wannan mace take ba duka dan duka ina sa na fiya kun ga mijin littafi da dai da burge ku nan babu shi ba za ki taɓa samu ba sai dai a aljanna na biyu duk wannan soyayya da za ku ga 'yan fim suna nunawa a cikin fim wallahi ƙarya ce a practically practically ba wannan soyayya babu ta kuma da su da suka yi aure da su ne mazan su wannan soyayyar ta ya za a ce su ba za su ce su ba don haka ki je da imajinin za ki je ki samu koma da miki da ne ki kawara ba don suna wani gigin auren ma da riba Walla wani malamin da ke aure shi wanda ke ki aure wani wani wanda ba abin da ya sani sai su ce turanci wani malamin da ke ba duka ba wani da haka shi aure abu ne da yake bukatar nazari da addu'a ki nazari ki addu'a don Allah ya kai gidan daji akwai mutanen da ba malamai bane amma suna rike mata yadda ya kamata akwai malaman da suna rike mata yadda ya kamata akwai mutanen da ba malamai bane suna wulakantar da mata kuma za ka yi samun malami ɗaya ko biyu shi ma ya wulakantar da mata da haka abu ne da yake bukata addu'a saboda an je gidan aure ki gane ba wai karatun qur'ani kawai za a ringa yi ba ba kuma tahajjudi ba ki kake tunanin tahajjudi ba kowa zuwa zai yana kafa kyamara yana miki wa'azi ba duk wannan ba kake dauka za ka same shi sai gurin daidai da haka in za mu magana ta aure to mu zaɗa kan gaskiya to wannan abubuwan da na faɗa sun nuna cewa Allah madaukakin sarki ya girmama Ahmad domin duk abubuwan da ake mata na ba daidai ba Allah ya zo ya gobe shi addinin musulunci ya karrama mace ya kiyaye mata mutuncinta ya ba ta matsayi mai kima mai daraja ana hana ta gado addinin musulunci ce a bata manzala ta ya sa mata hankokin da ya kamata a kula mata da shi wannan ne yasa cewa ita mace ku gane wani abu irin karancin da Allah ya wada mace yanzu ga wadanda ƴaƴan matan ayyawa suke zuwa suna iskancin banza ne to zubar da mutunci addinin mutunci bai yadda namiji ya je ya ringa mu'amala da mace mu'amala ta biyan bukata ta sha'awa ba sai duk familinsa da familinsa sun sani shi zai ganke yana so ya gaya iyayenta iyayensa iyayensa zai samu iyayenta tare da haka ma ba za a ba shi kyauta ba akwai haƙƙi na addini akwai kuma al'ada don dole ta ba da sadaki dole ne duk abin da ya ga mutum ya bayar da kuɗi an bashi to wannan abin mai kima ne mai daraja ne mai kima ne mai daraja ne to kuma sai duk family sun shigo sannan sai tana so bayan wannan akwai abubuwa na al'ada sai mata su lefe su kaza su kaza sannan ya samu damar da zai je mu'amala da ita irin ta aure saboda karrama da mutunci mata idan ba ta yi wannan karrama da mutunci mata yawo za ta ringa akan titi akan titi za ta ringa yawo wanda bai isa bai kula ta wanda bai isa bai mu'amala da ita duk wanda iya daga cikin abin da addinin mutunci wa ya mace ya mace na daga cikin karrama da addinin mutunci ya mace shine tana bin matakai ne guda uku idan an haife ta Allah ya wajabta wa iyayenta ɗaukar nauyinta har zuwa lokacin da za ta zama baliga daga lokacin da ta zama baliga wani zai zo ya aure ta Allah ya ɗora masa wajabci na kula da wannan matar bayan ta gama a lokacin ta sami yaya Allah ya ba ta da ya ɗora wa 'ya'yanta hakki sai sun kula da ita shi ta da rayuwar ya mace in dai ta wannan marhalar guda uku gidan iyayenta gidan mijinta gudun 'ya'yanta? in dai ya kirki ce kuma Allah ya mata dace to za ga cewa rayuwarta ta farko ba ta kai ta da kyau ba yanzu mace da take rayuwa a gidansu a gidan mijinta ta su ɗanci lalla a gidansu sai a dafa abinci a bata kayan sallah sai a ɗinka mata a ce gashi nan kisa amma gidan mijinta sai ne ta abin da take so kayan sallah ma sai ta ce ga irin kalar wanda take so kai ana kawo mata na ci a ba amma kike kika baban ke kawo kike bai ba ba zai ba amma miji zai kaji sa'a ni ba na bukatar wannan to sannan daga nan kuma matsayin da zaki je a matsayi na uku ya fi matsayin da kike da shi a na biyu saboda waɗannan ki ne kirsa a kasu za ki ringa yi na biyu in ku miki ba duniya ce ta ne musu albarka da haka ba ta sannan in ja mutum ɗaya ne yake ɗaukar nauyin ki mahaifinki mijin ke dawo yana ɗaukar nauyin ki da Allah kina da ƴaƴa biyar shida bakwai waɗannan su kuma za su zo suna ɗaukar responsibility ki yanzu wannan shi za ka dai ta kowace irin fuska to Allah madauki sarki ya girmama ya mace shi ta inganta hadisin bukari da muslim wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce man haqqun nas bi husni sahabati ya ma'aikin Allah wai a cikin mutane wane ne ya fi cancantar ki kyautata zama da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mahaifiyarka ya ƙara tambaya yace mahaifiyarka ya ƙara tambaya yace mahaifiyarka a nan sai ce mahaifinka sun mal'akarar fal'akarar malamai suna cewa allah maɗauki sarki ya duba wahalar da uwa uwa ta sha sai allah ya saka mata da kai guda uku na a kyautata mata kafin mahaifi shi sa idan kana raye da mahaifiyarka to karka yadda ta nemi abu talaka karka yadda karka yadda ka sata a cikin bakin ciki ka ringa alfahari da kai a matsayin ɗanta don ka tsare mata komai kana mata biyayya domin babu wani aikin alkhairi da ya kai kyautata wa mutane mahaifiya bayan haƙƙin Allah da haƙƙin manzala ta salama ba haƙƙin da ya fi girma sama da haƙƙin mahaifiya da kyautata mata iyalan a cikin al'adabul mufrad na Imam Bukhari wani babu Allah ya je yana son wata mata sai ta fito yarinya sai ta kishi wata ran sai ga za ta aure ne kawai je kashe ta tunda shi da aura ba kawai bari kashe ta bayan imani ya zo masa yaje samu abdullahi dan abbas yace mata na nemi auren wata mata amma matan nan ta ki aure na da ta ki aure na da wannan mata ta ki aure na sai za ta aure ni kuma sai na kashe shi sai ce zan iya tuba abdullahi dan abbas tambayar da mai ta farko mahaifiyarka tana raye sai ce a mahaifiyarta ba ta raye ce ka je ka ta istighfar da ya ce ka je kai ta ikrifali wani ya tambaye shi yace ya zai ci san kai ka tambaye shi mahaifiyarsa yace ban san wani aikin nagarta da Allah yake so ba aikin nagartar da zai iya sa Allah ya kankare ma zanuban ka duk girman su irin kyautata wa mahaifiya shi ka dan kwarai zai zauna da mahaifiyarsa lafiya sannan duk dan kwarai zai so mahaifiyarsa ke tsayin rai domin iya daga cikin babbar asarar da dan adam zai yi a ce dan adam ya rayu babu mahaifiyarsa in kana yi wa mahaifiyarka to wani hanya ce ta shiga aljanna ta zama ta toshe wani ba kallon hanki iyaye a cikin alkur'ani guri biyar guri hudu Allah yana gama cewa bautata mu abinda zai ce shine kyautata wa iyayenka guri na biyar Allah ce ni'imar da nama ka gode mun sannan ni'imar da iyayenka suka ka gode musu guri na farko وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا سيتوا بالوالدين إحسانا وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنحرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولنبي أرشيني أن اشكر لي ولوالديك إلي المسجد يدى ni'im Allah ya ma ni'ima irin ta ce ka gode mai ta hanyar kare mai da'a to iyayenka masu ma ni'ima dan Allah ba za ka kalli iyayenka a matsayin ba za ki kalli iyayenki a matsayin waɗanda suka yi miki dukkan alkhairi ba wahalar da mahaifinki ya sha kai da suka yadda ma suna son juna har suka haife ki ainihin alkhairi suka miki wannan yana da mahaifinki da mahaifinki a ƙarƙashin suriya suka haife ki da haka ba ta yin shi ba wani damuwa sannan mahaifin nan kafin ya auren ya je tadi da sanyi ya je da zafi in ba mai ƙarfi bane aksarin samari in za su yi aure ba da kunshi duk wani matashi ta yan kaɗan 90% ko 80% na matasa lokacin da ake aure ba da kuɗi sai daga baya mutum mutum yake zama stable amma ba shi da kuɗi to a wannan yanayin fa mahaifinki je ya auro mahaifiyarki da ƙyar ya tara kuɗin laifi da ƙyar ya tara kuɗin sadaki kila ma sai da aka taimaka masa ya aure ki iyayen mahaifiyarki da kyarkila suka yi wato kayan daki da gumi na goshi duk wannan wahala an yi ta ne kafin a same ki bayan an same ki ya ci gaba wuya da mahaifiyarki har ta samu cikin ki har ta haifi ya ci gaba wuya da ku gaba daya mahaifiyarki ta dauke ki a ciki wasu matan suna lauyanci kamar za su mutu duk ta jure saboda ke ta zo haihuwa lokacin da ta zo haihuwa mata da yawa sun zo haihuwa sun mutu a lokacin suna da fargabar cewa shin za ta rayu ta ganki ko ba za ta rayu su ganki ba tana addu'a tana shan magani da haka ta kai bayan ta haife ki ki kalli wahala da ta sha da ki kullum na sha fada ina wa'azi duk lokacin da na samu ɗa ƙarami to abinda wannan yaron yake koya mun hanyar girma shine ganin girman mahaifiyata da mu maza ne yaro yana kuka za mu je mu ci gaba da baccin mu amma ke ko ba za ki bacci ba in yaron ya yunwa ce kin yunwa in bai da lafiya ce ke mai jinya duk wani wahalarsa wahalar mahaifai ki akan ki ta kare dala iyaye sun yi ni'ima ko bisa ni'ima ba iyaye za su iya baka abu ta haƙura shi sa kullum na ga mahaifiyata abin da nake ji shi ne a duniya babu abin da ba zan iya mata ba a duniya babu shi komai zan iya mata ba na da ya zarki cewa ake tana da matsala a rayuwarta ta duniya in ka ga tana da matsala ban yi maganin matsalar nan ba ba alfahari ba ba a taɓa yi ba a ce mahaifiyarta tana da matsala kuma kyale ta da matsala ba zai yi ba saboda yaro yaron aka haifi mun karami abin da yake nuna mun yana nuna mun girman mahaifiyata girman mahaifa ka kalli ƙiriniya irin ta yara ya haɗo can ya maka can ya je can haka zai ringa rayuwa amma mahaifiya tana nan tana wannan wahala to waɗannan Allah ya duba ce tana da wannan haƙƙi Na ka lallai mu fahimci cewa addinin musulunci ya girmama ya shi isa imamun nawoyi a ƙarƙashin wancan hadisin da na karanta yake cewa dalilin da yasa aka gabatar da uwa a wajen ayi biyayya yace saboda ta abi ha'alai saboda yawan wahalar da ta sha akan wannan kowa wa shafaqatuha sannan uwa ga tausayi kowa ya san uwa tana da tausayin ɗanta uwa ta fi tausayin ɗanta sama da uba shi sa malamai tarbiyya ke cewa shi yaro yana tasowa ne ya sami tarbiyya a ƙarƙashin tausayin mahaifiya da kuma zafin uba a ƙarƙashin tausayin mahaifiya da kuma zafin uba to da haka uwa tana da tausayi sannan za ta mai hidima saboda hidimar da ta mata da wahalar da ta sha a kansa sannan kuma da wahalar ɗaukar ciki da wahalar haifewa da shayarwa da tarbiyya da hidima da kuma jinyarsa a lokacin da bai da lafiya wannan su ne abin da Allah maɗauki karke duba da haka uwa tana da kima tana daraja to wannan gaba ɗaya abin da na faɗa a nan gudun mukaddima ce mukaddima ce ta mace gane cewa lalle Allah maɗaukin sarki ba sassan da bai duba ya ba ta kima ya ba ta daraja ba to da haka Allah maɗaukin sarki yake kan mace ta zama ta zama mace mace ta zama ta zama mace da haka akwai ɗabi'u da halayya na mata akwai da ɗabi'u da halayya don an ganke da su an san wannan ba ɗabi'a ba ce ta mace iya daga cikin ɗabi'ar mace shi ne kunya duk mace arziki tana da kunya duk mace tana da kunya mata a da in suka zama maza suna zama a nan gudun, maza uku hudu biyar suna zama a nan gudun. to in sun tashi za su wuce ko da ga gidansu a can karshen layi sai dai su zagayo ta baya saboda kunya wannan mazajen da haka idan ka cire mace kunya to dole wannan sai ta lalace duk da aka cire mata kunya ba a raba mace da kunya saboda kunyan mata wata rana un musulun iya nan amsa talakan muna karanta ta zo ta ce da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hala ala almar'ati min guslin idan iya ihtalamat wai akwai wankan janaba akan mace idan ta mafarkin tana mu'amala da namiji a mafarki manzala ya ce na'am idara a tilma manzala ya ce eh in dai ruwa ya fito daga cikinta to lalle za ki wanka ita kanta aisha wannan tambayar ta ummu salama sai ta burge ta sai ta ce ni'man nisa'u nisa'u al-ansar lam yamna'hunna al-haya'u an yatafaqqahna fi din madalla madalla da matan madina su matan madina in dai dan a fahimci addini yake kunya ba ta hana su fahimci addini kaga wannan mai nuna ashe matan madina mutane ne masu kunya a wajen tambayar addini suke tara kunya wanda kuma wanda ita ɗabi'ar mata gaba daya yanzu abin da zai baka mamaki abin da Allah ya jarrabe mu a cikin wannan society kaga yarinya ƴan musulma ƴan musulma fa duk wani abu da ka sani mai tsada ko shi ake yanzu zakka yana da kudin sa aljihu a banki amma na jin dakta ko mata ta barkan nawa yake da shi bai iya da miliyan 50 ya ce mata 500 bana gane ha duk mai tsada ko yaushe ake yanzu zakka yana da kuɗi a aljihunsa amma ba zai ce tutun da kun musulmatin ne muminatin yanzu kuɗi na kaza a cikin zai malu zakka zai faɗa ba zai faɗa ba saboda kuɗi suna da muhimmanci credential ɗinmu da muke yin karatu yanzu ana yin akwati na dalma a sa a ciki dan wai gidan ko ya kone wannan credential ɗin kan su kone me yasa aka ɓoye su saboda suna da daraja yanzu wata take da sarƙar gwal da ɗan kunne da munjuwar kafa take da shi yana can wani guri a cikin wani mazubi kuma a ɓoye saboda wannan abu ne mai daraja mai kima mai shi sa to ya mace saboda tana da kima da daraja sai Allah madauki sai ke ce ta lallaba jikinta a gurin malaman fiqh namiji in ya rufe daga ta zuwa al'aura zuwa zuwa gwiwarsa ya rufe al'aura amma mace malaman fiqh suka ce wal mar'atu kulluha aura illa wata hawa kaffaiha mace duk jikinta al'aura ne banda fuskarta banda tafin hannunta saboda ita mace dama ta kiran jikinta a duniya haka Allah ya ce mani man yunsha fi hayyati wa fil kitab bil kitab ghayr mubin ita mace a kuma tana da kima a gurin Allah shi ta ce Allah yake ta lalabe jikinta fa kulli lil mu'minati yabdunna min absarihinna wa yahfanna furujahunna bayan sautin ta ma an ce ta rinse shi ta rufe duk wata al'aura a cikin ta rufe shi banda mata maza goma sha uku ba da zai gani ولا يزين زينتهن إلا لبؤولتهن أو آبائهن أو آباء بؤولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو الشارع غير أولى البيت من الرجال أو الطفل الذين لم يسألوا على أوراتهن أو أن سنة كإلا سيغني أدو نمت باوي جكنت بأدنت لك إتما تي ordinarily to dole ne ta boye ado in tayi saboda mace ta fito ana ganin kidini kirjinta ko bayanta haramun ne manzo Allah a hadisin muslim hadisin Abu Hurairah ya faɗo wani hadisi wanda kalla ka tabu mace ta tsira daga wannan manzo Allah ya ce tinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyadun ka asnabil baqar yadribuna bi annab wa nisa'un kasiyatun ariya ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka asnamatil waqtil ma'ila Layi yuhillu al-janna wa la yajidna riha wa inna riha la yujidu min masirati kadha wa kadha zala yake gida biyu na mutane yan wutar jahannama ne ban taba ganin su ba na farko mutane da za su ringa yawo da bulala da makami suna dukan wanda suka ga dama su kashe wanda suka ga dama wannan yan wutar ne kamar banje da damar yan wutar jahannama ne ina nuna a nan yan wuta ne waɗannan ha kawai ku je ku samu mutane ku sace su kai su jeji ku dinga dukan su ku dinga kashe su ku dinga muskala na ga wani yaro ɗan NYC wannan abin yana damu bayan sun ajiye shi a gurinsa akan bai kawo kuɗi miliyan biyar ba wanda aka ma tare an take shi amma za zo su dake shi su zane shi tattaka shi taka mai ƙirji taka mai ciki to wannan in mutu to na biyu sai ce da mata wanda a iya tunanin sun sa sutura amma a tsirara suke suna tafiya suna rangwada suna jin hankalin mutane kansu kamar tozon rakumi ko dai saboda ƙarin gashi ko dai saboda a cuci maza hakan da an yi zamanin a cuci maza yarinya ta je ta samu gongoni ta tashi a ko a samu wani kofi ko a samu wani kafin yanzu a kona guda daya idan kana so ka auri mata a yadda take a halin yanzu sai dai ku haɗa baki da wannan gidansu ka zo a lokacin da bata an karba sai gance gidansu amma na farko dai za ka samu a cuci maza wadda ta sa kofi wadda ta sa gwangwani wadda ta sa kaza kaza wata haka ke yi wata ta kara gashi ka an tashi ce ka mata a yanzu suna sa hip da kirji na karya wannan kuma ya je aure da ya aure yana so ya tambaye da hukuncin auren ne ya ce shi kullum in ya je zai ganta ya zinta a ciki haka ta sa hip ma na abin nan ya ce to malam bayan na aure ta yarinya na da ganta kamar sandan su luka ya ce a ya ce to ya ce makalla ya matsayin wannan auren kama dai wannan gaya muku abin da na gaya masa ba ya ce a matsayin wannan auren aure ne da aka yi haɗin shi aka cuce shi abin da ya aura ba shi ya gani ba sannan kuma karka yadda yanzu ku je wala ku za ka aure ta mace wai ku fara soyayya ta waya saboda akwai filters da suke amfani su za su mai da yarinya kai ka ɗauka kamar hori ne amma sai ka gamu da yarinya a fili ganta a shida ma akwai dabbare dabbare bakaki ka gane ka gane da sauransu ta ga wannan ha'inci ne kamata yake zauna yadda yake ganki to da haka dai abu da nake so na ce shine yaran mu yanzu duk da wannan narko na cewa za a shiga wuta kuma wanda take fita da tsiraran nan jikinta ana gano yadda yake ko kancin aljanna ba za ta ji ba tare da wani hadisi ne wanda in jirgin su ga sauran shekara 250 ka je aljanna za ka fara jiwancin ta sai wani hadisi ma ke 500 amma ba za ta kancin aljanna ba ba wannan yawo akan titi ba yanzu yara ne suke tallan surar su a cikin social media ka ga yarinya ta ɗale ƙirjinta ta ɗale bayanta ta je tana tana rawa tana karkaɗa jiki a cikin social media to irin mutunci in dai wasu ba sai ta shi wuta kuma dan Allah ce abin da Allah ya baki da ya karrama ki da shi kin zo kina sakin ta a titi a araha a araha kuma wanda ke so ki tabu duk wanda ya kina wannan fa ko dai ya neme ki da mummunar mu'amala ko kuma ya kalle ki a iriska ba zai taɓa yadda ya zo ya aure ki ba an ba da labarin auren da aka fasa kawai saboda ya matar da zai aura ta je ta yi mummunan comment a rubutun da wani ta zazzage ta ci mutum sai ce to wannan ba ta da tarbiya tunda suke zagin wani a comment ni ma na mutum ne to ta zage ni balle ki je kina karkata jiki kuma sannan ku gane shi duk abin da yake a ɓoye ba a san yadda yake ba to ya fi daraja yanzu bari muku misali da za a zo a ce yau an sha ruwa nan nan zare ne ko mayin doya <laughs> a ce nan doya ce da kwai kafin duk sun fara dariya sun gina na ambaci doya ga ganin ka muku gurasa saboda kasan ɗan zariya idan ka ba shi gurasa inda ka san ka kai shi maka <laughs> mana gani a ah? to nan ga dankali da kwai nan ga kaza nan ga farfesu nan ga kawalik nan ga kaza nan ga wannan fruit salad duk wani abu ne na daɗi yana nan duk a buɗe amma a samu kwano a yi kwaɗon zogale ko rama a rufe shi wallahi kuma wannan kwaɗon zogalen yake hari a buɗe ya ga menene a ciki to haka mace take duk mutum ta fito tsirara a gari kyan ma da ke tunanin kina da shi wani ba za ki burge shi ba abin da matan suka kasa ganewa wallahi duk yadda kike wani irin ke tsana baya san mace irin shi ta maza an yi shi daban daban wani yana san mai kiba wani siriri ya yake so wani kuma ɗan medium yake so wani yana san fara wani baka yake so wani kuma chocolate kala yake so na san mutumin da ɗan kishin ne ne ana magana da shi shi baya kan faran mace da ya tashi duka matarsa guda biyu ke ne kuma shi fari ne tas ba fulatin da ya tashi haifin ya ce ya fi farare wata ran muna hira da shi ne ce kaga idan duk mutanen duniya ra'ayinka gare su ko 'ya'yanka ba za a aure su ba saboda farare kai ba to amma mata ba su da wayo sai zai sanin da tallan jikin su akan titi akan titi kuma wallahi bari na gaya muku yanzu zamani ne na ake yawan sihiri idan namiji ya gama ce ya gama zai iya auren ta maza suna da dabara da yawa wani namiji zai zo yana son ta hayya kawo kuɗi duk wannan dabara ce ne ya samu dama ya je mu'amala da ke in ya yi da wannan kuɗin da ya kawo da kuma ya tafi ya bari an sha yin irin wannan ya aka yi tafi wallahi kima bai sani ba amma kin sani kin kiki bayani ba za ki iya ba akwai mazan da sihiri suke yi wa mata saboda sun ga kirar su sun ga irin mutum da suke son su mu'amala ne da ita wannan zai sa ce mutum sihiri in sihirin ya kamata mutum ya je ringa mu'amala da ita kamar matarsa daga nan kuma in ya gama abin da zai tafi ya barka kuma da yawan masu sallar jikin su a cikin social media ban ce duka ba da yawan su baka ruwa ne duk mutumin da yake yawan zuwa abuja a jirgi zai ringa gamuwa da su sun tafi kasuwanci abuja a jirgi wata rana mun tafi muna da mitin haka da gwamnati za a yi mitin din a lokacin sai na gudun yara 'yan kano da yawa su wajen biyar sai shiga abuja wanda muke tafiya na ce masa wannan me ya kawo sunan gurin suna 'yan mata ba su da wuri? ya ce kai ya ce baka san business a nan gurin ba ya ce a wasu cikin 'yan siyasa yarinya sai ta zo nan gurin ta zo a bata kudin jirgi ta zo a bata ta koma ai abin da za a yi da ita zuwa kwana uku sati daya a ɗauki kuɗi 3 miliyan 4 miliyan 5 miliyan a bata wani sai siya mata mota glk ya siya mata iphone 17 kai wallahi wani ya tabbatar min da cewa akwai matan da za a zo a ba su mota a ba su gida a ba su kaza don a irin wannan mu'amala da su amma ta bayan su to me wani abu da ba a ciki mutu zai shiga wuta wata ran bana manta annan yaran muna tare su a Niger sai ne hudu ba hudu ba ta yi yawo sosai ba tabbata ba sani ba ko wani a cikin ya ganta sai ne magana irin wannan batalar da ake lokacin da muka koma hotel sai wani ya kira ni ya ce malam wannan abin da ka faɗa wallahi shi ne abin da yake faruwa ya ce shi ya san wata yarinya yarinyar wani mutum yana so ya irin wannan mu'amalar da ita ta bayanta da haka shi aka haɗa shi da wannan yarinyar ya sai mata tiket ɗin da za su je ta dawo sannan aka yi tsada akan saboda asiri ake da wannan akan wannan suna ciniki suna ciniki sai da suka je miliyan 25 wannan haka yake jami'a yace ya san yarinyar sannan kuma in za su yi mu'amala to ba amfani da condom to haka dai ya je ya ta mai wani dabaru da ƙarshe bayan sun zama mu'amala ya tafi wanka abu ya faɗo daga cikin ta duka sai zama tsutsale a jiki yarinya tana ganin haka sai ta gudu shi kuma da ya zo ga wannan wannan tsutsotsin so ya shiga jikinta sai ba su shiga ba asirin bai yi ba sai fito na ta neman yarinyar ya sa a je a nemo ta yarinya kuma ta gudu da ya gaba ta mota bai ɗauki mota ya fito da gudu yana cikin wannan gudun na hanyar ya je ya neme ta a airport ne a tasha ne a ina ne a nan ya je ya buga wani guri kuma ya faɗi ya mutu to wai duniya tambayar da ake muku wai ta duniya in ka same da sai abin da yake da mahimmanci shine imani da aiki na gari duniyar nan ba bata kai mu ringa mata abin da muke mata ba ban ce ba za da haka yan uwa dai a takaice a takaice wannan shine abin da ya kamata mu da gani wannan shine abin da ya kamata mu gani ni ina ganin yanzu nake akan mukaddima amma mana amin ya ce mu wai sauran minti goma sha hudu to kan yi suka sai kaɗan dace a ƙarar sauran abin da nake so ne gudu da ke shi ne a matsayin ku na mata musulmai iyaye to akwai sifofin da Allah yake san mace ya zama tana da su muna gane nan akwai sifofin da ake san mace ki zama kina da su karki yadda ba ki da wannan sifa din sifa ta farko da ya kamata a ce mace tana da shi na yi magana akan kunya to shi ne mace zama tana da imani mace ta zama tana da imani duniyar nan abin banza ce din namijin da zai zo neme ki da wata ma'amala ta banza ba san keke ba in san keke kawo ta daki gidan ku iyayen ki matar ta zaki zaki gaba daya tura ki gidansa da abin da yake so ya dake ya biye amma in ji biyo miki ta wata kun hanya to karke da wannan ki zama kina da imani kina da jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala iya daga cikin siffar ba ta kwarai wato shi ne ya zanto cewa duk abin da ya zo sabo to ya zanto cewa ta san shi ta san amfaninsa ta ta rashin amfaninsa idan abu ne da ya zama yana da advantages da yawa to wannan babu ne ya tsinci mace a ciki matuƙar ba zai zubar da mutuncinta ba amma abu ne da disadvantages da ya fi yawa to ya kamata mace ta nisance shi sannan suka ce yana daga cikin sifar mata kwarai shi ne ya zanto talibin su sa hijabi da ta. Ga ta Allah ya mata tazu na faɗa na ce abu mai kyau mun shi ake ki ringa ɓoye cikin ke ba arhaba ce duk wanda zai gani sai ya isa duk wanda zai gani sai ya isa a gurguje sifa ta gaba malaman suka ce idan mace tana tafiya ba ta tafiya irin na namiji mana suna bin kebal titi ne kuma kanta a ƙasa shi yasa inganta a cikin sai ibn hibban da kuma bayhaqi a cikin sunan hadisin da albani ya inganta manzan Allah sallallahu alaihi ya ce laita lin nisa'i wasa tattari mata inda na kwarai ne ba sa tafiya a tsakiyar hanya sai zai koma gefe haka mata suke tafiya a kan titi idan mun kalli hadisin Hamza ibn Abi usaid al-Ansari daga babansa yace ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada a wajen masallaci lokacin da mata suka cakuɗi da maza wajen wato bin hanya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace baya halatta a gare ku kurin gaban tsakiyar hanya a'a za ku bi gefen hanya a cikin bango don kar ya zance cewa an kamu cakuɗi ne ya tsakanin mata da maza sannan abu na gaba na sifar mace shi ne duk macen kwarai tana tsaye da sallah kiyaye sallah domin muka la'arin abdullahi dan mas'ud an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdal wai wani aiki ne yafi manzon Allah ya ce as-salatu fi awwali waqtiha sallah a farkon lokacinta da haka mace ana so ta zama mai kula da sallah kar ki zama irin matan nan masu hada azhar da la'akar da magariba da isha'i saboda kina aikin azumi bari na gama can wajen karfe ta da sai da ni lallai wanda kina da matsala kuma an ce ki kiyaye sallah ko ki kiyaye sallah abu ne ne da sallah abu na farko in zaki sallah ki dan Allah akwai matan da suka faɗa da mijinta wajen da sallah ko da nan ya kawo kara wai malam yarinyar nan muna dan samun sabani ce tare da sallah ina roƙin ki da sallah ki to ki ringa yin Allah sannan ki ringa yi akan lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitabun mawquta sannan ki yake kamar yadda manzala ta salama ya koyar kin ga sai an yi ilimi kenan sallu kamar aiki muni wa salli sannan dawwama za a ringa yi ba ai wannan abu wannan ba a'a dawwama za ana sallah fikir har a mutu dan ya ce innal insana khuliqa halu'an idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manu'an illa almusallin alladina hum ala salatihim da'imun sai an dawo mana yi to iya daga cikin halin mace kware shine sallah mace daji shi sa yana daga cikin lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki Hafsa ayya daga cikin abinda mala'ika Jibril ya gaya mata na dalilin da ita innaha qawwamatun qawwama saboda tana da yawan azumi tana da yawan sallar dare duk mai yin sallah cikin dare kuma sallar farilla ba ta yi masa wahala domin duk lokacin da kai sallar dare zaka taso wato cikin kwazo da himma sifar mace ta gaba shine wato da'a ga miji da kuma kyautata masa da'a ga miji da kuma kyautata masa da kuma mutunta miji shi sa wani malamin sa'id ibn al-musayyib yake cewa wato matarsa matar sa'id ibn al-musayyib yake cewa ma kunna nukallimu azwajana illa kama tukallimu umara'ukum ta kalli wasu mutane ta ce kaga in za mu yi wajen mu magana to muna musu magana ne yadda kuke wa sarakunan ku magana sarki za ka yi magana sai ka don kofar da muryarka sai ka je ƙasa sannan ka gaya magana za a gama su haka ake miji magana duk wannan da za su ga ku ai ai sai da mijinki wani ɗaya ne ƙarya ne ba daya ba daya a cewa da miji da mata wani ɗaya Allah ya bambanta الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا min أموالهم dama shin Allah ya fifita kuma ga namiji yanzu yana cikin da dukiyarsa da haka mace a karkashin namiji take da haka duk lokacin da kaje ka yi aure kaga wannan yarinya tana na kai da kai da ita ɗaya ne to kawai kyale ta je ta aure da wannan duk masu ziga ku ne su dinga cewa a duk ne kina da ra'ayi kina da kaza musamman ka samu jari a karama ta ta karatun lauyanci wai na san ra'ayi na wai ra'ayi shi ta na gani ya rubuta a facebook wai ke ma kina ba ki hakuri in kin mai laifi ko ke ma ba rinta ce <laughs> eh ka san wai su sun san haƙi sannan ba a zaman aure sai da soyayya bari gaya muku dalilin fa da yasa ake so a yi aure shi ne dan kan mutum ya gina amma da mai zina da mai aure abu ɗaya suke sai dai shi wannan yanayi ne a ƙarƙashin shari'a lada yake samu shi kuma wannan yanayi ne a wajen shari'a da aka gani yake samu amma da abu ɗaya ne saboda shi Allah in ya haramta ma abu sai ya halatta ma wani da Allah ya hana mu samun kuɗi ta hanyar riba sai ce ya hana mu samun riba ta hanyar riba sai ce mu samu riba ta hanyar kasuwanci وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله kaga da wanda yake kiri ba da wanda yake kiri ba ai duk kudi suka samu haka da wanda ya mu'amala da matar ta aure da wanda yake ya bukaruwa duk da mu'amala suka da bata amma wanda shine Allah ya yarda to iya daga cikin hikima Allah ya dora su su haƙi duk wanda ya aure zai ya kame gaban matan banza Allah zai taimake shi annaki hulladi yuridul afad kamar yadda cikin hadisin Abu Dawud to wannan shine dalilin da ka? ake yin aure Kin da wannan dalilin ne mijinki ya aure ki ne dan ki mai halattacciyar soyayya ba wai ki mai haramtacciya ba lala mun gane dan ki mai halattacciyar soyayya ba ki mai haramtacciya ba shi ka ta zaga akasari auren Hausawa rashin kwarewa a soyayya yana lalata shi yanzu ga larabawa yanzu larabawa saboda kan matarsu ba ba sa ambat ba za ta yi ambata sunan matarsu ba sai da dalili sunanta sai dai su da kiranta da wani sunan da ba saboda suna ganin a sunan matarsu ma su an cuce su shi ta ga Allah a cikin alkur'ani yana ta faɗa sunan maryam maryam maryam kun san me yasa saboda ana tuhumarta ana cewa maryam matarsa ce qur'ani ya sauka da larabci laraba ba ta faɗa sunan matansu sai Allah ya ringa faɗan maryam maryam a qur'ani dan a kan ba matarsa ba ce manzala ta kalama ko zai faɗi sunan aisha sai ya faɗi shi da wani salo baya cewa aisha kai tsaye to ka gaba da kunya kun faɗa ba sai na faɗa ba sannan wani sa'in ya ce mata humaira duk sunan da za ki kawo mijinki kar ki ta mai sunan da yake nuna cewa ya tsufa amma matan hausawa ko sai a kalle ta baban dani baban abba wai shi abban kansa to yana da baba to baban shine mijinta sabon na tsufa ya kai tsufa da wanda gaji an ce abba ai yana da ko to shi wannan mijin nata shine baban abba wannan abban da yake da da kaga shi tare akwai matsala akwai matsala suna fake name ake samu mai kyau ki sa saboda duk lokacin da ke gaya masa yakan da cewa eh wannan sunan an faɗe shi ne da soyayya shi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Aisha ina ganewa in kina fushi da ni da lokacin da ba kya fushi da ni in kina fushi da ni in zaki rantsa sai ki cewa rabbi Muhammad na rantsa da annabi da ubangijin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kina fushi da sai da ce wa rabbil Kaaba ko ce rabbi Ibrahim mace kamata ringa gane ga lokacin da ka bata mata rai ka ringa gane wannan amma ku ba a gane ba da ba baban abba ne ban alifa shine wannan an samu mai dan mutunci ta ce yaya wai yaya da ka dace so da shi manzo Allah bai ce da Aisha ya ce mata Humaira wannan Humaira fa abin da yake nunawa ba wai da an siffanta ta da ja bane Humaira wannan yana nufin 'yar karamar ja mana har yanzu ita karama ce sannan magana sun za a gaya musu namiji magana magana ta so ake gaya musu wata rana muna rigima da 'yan mata a yau din nan wanda suke abin nan a kan magana gai da miji a lokacin mun yi buga da su har yi zuwa cikin gurmala min daurawa don da shigo cikin rigimar to a wannan lokacin sai ne magana da hujjoji cewa in an tashi mace ce take gaida miji ba mutum ne take gaida mace ba shi miji in ya zo sallama zai zo gurin ita kuma ta gaishe shi to da na zo ina duba comment sai wata yarinya comment din ce burge ni sosai da ya kamata wanda kuma haka ya kamata mata su ringa kirkiro abubuwa ita idan ta tashi ita za ta gaida mijinta ba wai ina kwana take cin ba bayan kin sallama abin da zai za ta ce masa masa ya ne sai mana kaga take ce da mijinta ce mai masta ne kaga ta ce shugabanta ne kuma ta mai wasan soyayya ta ce mai yane in ba ta an ka ba za ka ce wa ne? za ka ce wa banka ne? ko ba ka ne mara gane ba shi kuma mutum ya ta yi zai ce badau aka ce kai ta kullum na alamun gane na ta ba da wani labari wata ran haka na dawo na dawo daga wajen karatu sai na shiga wani supermarket zan sai abubuwa ina shiga supermarket din zan sai wannan abu mana gani ha kawai sai ga wani ya zo da matarsa ina da kwando na ina daukan abubuwan da zan dauka shi ma kuma saboda soyayya ya rike mata kwandon sai ta dauka ta sa anan sai ta dauka ta sa anan baya ce mata me yasa kika sa san sai ta tafi neman wani abu shi kuma yana kusa da ni sai ta ce da mijin wani suna ne da hausa ma ta faɗa mai sunan kuma wallahi sunan ya yadda ya kamata sai ta ce mai kauna ni ɗauki wannan <laughs> sai sai ɗauki mana amma da ke ce zaki baban kalifa da Allah da wannan <laughs> dala mun gane to haka ake zaune da soyayya wata rana wani bawan Allah zai same wannan na baku waɗansu abuwa ne da suka faru wani bawan Allah ya ce mai shi matar tana kyautata mai komai da komai amma problem din bin lokacin da suka samu matsala da matar ta in ya ba ta haƙuri ba ta haƙura sai na ce masa to bari koya ma wani abu la'alla in ka ba ta haƙuri ta wannan hanyar za ta haƙura na ce idan ka ka ba ta haƙuri ba ta haƙura ba ran da ka kaka ƙara ba ta haƙuri yadda kake ba ta haƙuri ka zama da ta kan kujera kana ce mata kuskure ne da Allah ke haƙuri kaza kaza ta kyakura na ce a'a abinda za ka in za ka ba ta haƙuri ja ta za ka yi jikinka in ka jawo ta jikinka sai ka raɗa mata a kunne su za ta yi na ce za ta haƙura da irin wannan abin ya faru ya je matarsa haka wata rana sai game da shi ce to kai bayan malamin addini ko malamin aure ne <laughs> ya ce ina ba ta haƙuri ta wannan hanyar wallahi nan take ta fara cewa ai ba komai ki zaki zaki da sauran an gane bari wannan gabar da ta da wani labari guda ɗaya wata rana wani sun yi faɗa da matar su fitar ga hana shi sai zai sami ne ce to daga yau ba zan ƙara ba ta abinci ba na ce a haka ta haka in ta ya kamata suna da shari'a za a je a ce ba ka ba wa ka abinci kar ka je kai wannan na ce mata in sun zo da zafin kai ba a maganin su da zafin kai da sanyin kai ake maganin su akwai wani wuri ya suya a hanyar wajen kabuga na ce in ka zo nan sai ka siyo kaza ka sai lemo exotic ka sai ruwan ka faru wata guda daya in ka zo gida kawai sai ka zo na ka ci ka wannan mata baka damu ba ya na daya ya na biyu tun san maza ba da juriya da kima da matan su mata ne suke da juriya mace ce wata uku ba ta ma magana ba kula ta ba kuma tana so ta ma magana amma girman kai da jin kai ba za ba ta ma magana ba to da haka duk faɗan da babu riba karka ja shi da haka rana ta ƙarshe sai nake masa idan ka je na ce wani abu da baka sani ba shine mata majority na mata <coughs> majority da mana mata mai nama ne yadda abin da ya sa ta kima magana haushi ke ji ka cinye naman nan baka bata ba na ce yau idan ka ciya ka cire ni sai ka ajiye rabin akan madubi lemon ma ka share ni sai ka ajiye shi a akan madubi amma ruwan ka shanye kayanka na ce idan ka fara idan ka gama ka je ka kwance ka sau kaka kaka kulata kai taba bacci ko bayan ya gama ya je kwanta ya fara bacci sai ta tabbatar baccin ya yi nisa sai ta taso ta ɗauke je kan nama tana zuwa kan nama ta buɗe ta ga kaza ta ɗauko zara sa a baki kawai ya barka da ta ce uban waya ke kisimin abinci na kawai yarinyar da ta fashe da kuka wai ta ba ga ka aiko ba tana kuka ba tana kuka wai ita ba gaba ta zai ba da ala mun gane kidaka mata da haka ake zama da su da haka ake zama da su ba wai a ringa zafin kai ko rigima ba wata rana ya samu sabari da matarta sai ta goge nan bata ta goge nan bata sai wannan mutumin ya mata wani wayo ya ce ake dama bai kamata ki rike lamba ta ba ni ne ya kamata na rike lambar ki dan na ranga neman ki na fiki dan na ranga kiran ki awa saboda na fiki lokaci na fiki kaza na fiki kaza ya ce wallahi shi dai ya ga ta mayar da lambar amma bai san dalili ba amma da ya zo yana cewa ni kamar ni ki goge lamba ta sabbi da har a zuciyarta ma sai ta goge lamba ka za ta iya kuma abin da ya sa ka goge mai yiwa ta haddace ne mai yiwa ta haddace ne haka mata suke to iya daga sai sifar mace ta gari da Allah ke so ta zama shi ne ta zama da yau ci tarbiyya kyakkyawar tarbiyya da kyakkyawar mu'amala kar ki yarda ki ringa yin munanan abubuwa a gaban ƴaƴanki kuma kar ki yarda dan ya laifi ka ringa ban shege dan iska kar ki ƙara in kike wasa wannan abin zai bi shi zai zama shege ne zama dan iska wasu ma saboda dodewa kwakwalwa don ɗansu ya musu laifi ko ba biyu Allah ya ne ma ina ka taba irin wannan iyaye sun suka yi wada addu'a karɓa yake, mai kyau ko mara kyau bari ba mu misalin arziki mu kalla hadisin jurayj hadisin jurayj jurayj malami ne da yake yin ibada a cikin hasumiyarsa wata rana ya kabbara sallah matan mahaifiyarsa ta zo ta ce Jurayj ta kira shi a lokacin yana sallah yace Allahumma ummi wa salati ya ubangiji shi ina sallah amma mahaifiyata tana kira na har sau uku da bi an saba sai ce Allah ya haɗa ka da sharrin ba. wata rana Jurayj yana cin hasumiyar sai yana ibada kawai sai aka kamo wata mata ta yi cikin shege ta haihu aka ce waye ne kici ne ce Jurayj aka rushe hasumiyar na aka ce ashe na ma dan iskan malamin majinaci zika kaza kaza aka zo kuma za a kashe saboda su hukuncin wannan lokacin shine kika sai ce a ba shi dama ya sallah raka a biyu ya yi sallah raka a biyu ya nemi mafita a wurin Allah sannan sai ce a kawo yara ya tambayi jinjirin ya ce kai jinjiri waye babanka sai ce ra'ayyar gana ya ce wani mai kiwon tumaki shi ne babana ba jirai ba daga nan suka ce za ku mai masa da ɗakin sa na ibada na zinari ce su mai da shi yadda yake ko da ya samu mafita ya gama da sharrin karo kai wata sharrin karo to shi sa baya wa ɗan mummuni ko mai ɗanki yake yi kalli annabi duhu ne ka ba cikin kafire ya zama ya zama kafiri amma tare ake zuwa a mai izgilanci amma tare da wannan annabi nuhu kullum so yake ɗansa ya shirya har ya gama tsere jirgi aka zo ga ruwan tufa na annabi nuhu da shi da ƴan mutanen suka imani da shi suka dafe annabi nuhu bai ci bai ne cewa ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma kafiri da na zo ka tare da mu kar ta zama da cikin kafirai ce ka awi ila jabalin ya asibu ne min ba zan koyi a bayan wancan dutsen zai kare daga ruwa yake mai la'atima lewa min amrin lahi illa marrahim dan bai yadda ba annabi nuhu ya tafi duk da haka annabi nuhu bai mai mummuna addu'a ba sai koma gurin Allah tunda dan nasa bai ji magana ta ba sai ce rabbi innabni min ahli wa inna wa'adaka alhaq wa anta akamul hakim Allah dana iyali na ne sai da Allah ya kira shi yace ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalni ganan annabi annabi ya fara fala tasalni ma laysa laka bihi ilm kaga ya ta sai ya ta bin har yaje sai da je magangara to a babun yin magana mai kyau wannan shi ba hadisi bane yin abu ne an taɓa yin hira da babban limamin haramin maka shine abdurrahman sulai lokacin yana yaro kin jin yaran nan yanewa baba talifi sai in ta dan razana shi sai da Allah mai da kai limamin haramin yace shi lokacin yana yaro gani yake limamin haramin mutum mun magana amma da ƙarshe sai da yanzu masallacin makka inda in kai sallah sai an nan mukamuwa da ita dubu ɗari da za ka yanzu idan mutum ya sallah a masallacin makka ta azahar kai kai azahar a nan a garin zaria wannan zaria da ya taku a garin zaria kai to sai an yi azahar so dubu ɗari sannan ta kai waccan shine limamin wurin shine shugaban duk limaman makka da madina saboda addu'ar mahaifiyarta ga abin da ta kai shi amma ku daga ɗanku ya fandare sai zagi sai cin mutunci waye ya gida tarbiyya wa sun gare ta in ba Allah ne ya rika ma ba to kai ka isa ya daga cikin sifar da masu shi ne zama a cikin gidan mijinta wa karna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarruj al jahiliyyati al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ta'ina Allah wa rasula dan Allah ya faɗa ki ayyuma mar'atin ta'atarat famarrat ala qaumin li yajidu riha fa hiya zaliya manzala ce duk mutum take ka turare mai kanshi ta wuce ta gaban maza don su ji kanshin wannan turaren manzala ce maznaciya hadisi ne a cikin mustadrak na hakimin mai saburi da kuma sahihu a ibn hibban wanda albani inganta shi kai iya daga cikin halin masu ta kwarai shine rinsa idan ta ba zai ta rinka kalle-kallen maza suna yin abin da suka dama ba a gurguje iya daga cikin wato halin mace na kwarai da za ta ado da shi shi ne masu zama tana da kai ba da abin da kai da mutunci za ki je kanin gaba da labari ba wacce za ki ba labari kila problem ɗinta ya fi na ciki je kina gaya mata ba wani ya taɓa gidan sai na Umar zai kawo mai ƙarin iyali ba ana mai kasa ana mai kasa a gida ya zo ya sana matar Umar tana tashi Umar mutum ya koma ke tab ya ce shugabanni ma ana musu ka balle ni din banza kawai sai kara gaba kuma ya kira ce sai aka yi a ah, ai wutar da kake ciki ta fitawa da ala mun gani to yan haka ana so a samar da da sirrin tsakanin miji da mata ba kuma zaki rinka faɗa ba musamman abin da kuke na kwanciya ta ma'amala ta aure kafin waɗansu mutan matan daidai da an samu wayewa amma da mata in suka zo suka zauna to yadda ce da mijinta kofi da kofi kawai wannan kawai labari ne wancan wancan waƙi ne shi ne kawai da bambanci shi ne da bambanci to ka wannan ba daidai ba ne wannan sirri ne tsakaninki ko matsalar ku kake ga kowa shi in kuka sako third party a cikin auren ku zai lalata mu domin ke da shi kuna da feeling na cewa kina son shi yana son ki da haka idan kuka yi wa juna laifi matakin da za ku ɗauka shi ne irin matakin da ba za ku rabu ba amma kina sako third party third party bai shi da wannan filin ta soyayya da haka kawai zai ziga ki ne madanki ya wani abu ta abin yin kyau lafi ita ba sai na kwana a gidan kuma ƙarya take ke da ita banda bayan an mata wannan laifin ma sai da yawan kama ta mari amma ta ci gaba da zama shi kuma ta zo tana ziga ki wata ma kila mijin naki take so ta ziga ki ki bar gida daga baya zo su fara soyayya da mijin a ce haba wance wance fa kawai ce wance fa bosom friend din kice a kawai kice ta kudda kudfa to daga nan za ta shigo da musulunci da Allah akwai hadisin da yana da aure shi babu to da ka sai na yi kuma da zai ta aure shi ta gaba da ke ta aure miki miji ta kore ki da gidan da haka a ringa a ringa kula da dattin ya yi halin yamata na bari shi ne zikiri an batan Allah shi ta wajen zikiri Allah ce wa zakiri na Allah kafiran wa zakirati a adda Allah lakum magfiratan wa ajran azima sannan iya daga cikin abin da ake so ta zama ta kwarai ta zama daga cikin waɗanda ke manzon Allah sallallahu alaihi salama salati kuma dan Allah ya ce man salla alayya manzo Allah ya ce man salla alayya salatan wahidatan sallallahu biha alayhi ashra Allah zai mai goma to wannan shine sifar da ake san mace ta kwarai ta zama haka ake so da wannan zaki riko da shi sannan macen kwarai ta zama tana da haƙuri da juriya karki zan baki da haƙuri baki da juriya kila abin da za na da shi shine addu'a ya daga cikin sifar mace ta kwarai shine ta ringa addu'a mijinki kafin ya zo ki mai addu'a ma'ana kafin ku aure ki mai addu'a ya zama nagari shi ma wanda kuke tare ki ringa mai addu'a ƴaƴanki ki ringa musu addu'a kina matsayin ruwa ki ringa addu'a Allah baki miji na kwarai amma da yawa daga cikin mata an kasance Allah ba mu kuɗi na ƙwarai mai kuɗi suke ne mai kuɗi suke ne lala mun gane kuma sannan kin ga tunda Allah yake a garin Zaria zancen ki ce ba za a yi kishiya ba wannan ba zai ba dan an yi bincike an gano din Najeriya ba ma yin aure ha ha ha. muna gaya an yi baki ba inda za ka je ka samu burin ɗan garin ya tara mata irin zariya da aka ce ka samu mutum mai albashin dubu ɗari a zariya matansa hudu ya raba kowace dubu ashirin da biyar biyar dama doya ce da mai da yaji ha ha ha wata rana lokacin muna jami'a bayan mun yi hutu sai waɗansu matasa 'yan zariya da suke karatu a jami'ar bayan sai muka cewa in sun zo jami'ar muka fa a gama samista suna ɗan komawa normal da jami'a ta zama irin daidai da daidai amma in suka irin dogon hutun nan da ake na na ƙarshen kanshi ka gane yin wajen wata uku wata hudu to kafa a sai muka mutane sun zama tika-tika kaga ce wai mai dalili aka ce dalili shine in sun zauna a nan lafiyayyen abin suke ci amma in sun koma zariya kuma doya suke ci sai ka ce in yamurai kullum doya Allah ya rufa mana asiri abin da faɗa game daidai Allah ba mu lada wani ne kuskure Allah ya mana afuwa Allah ya sa aljanna ba kuma waɗanda suke da aure a cikin ku Allah ya ba su zaman lafiya da mazajen su Allah shirye musu da 'ya'yansu wanda ba su da aure a cikin ku ko ma'ana sun taɓa yi amma yanzu babu muna roƙon Allah ya ba su maza na gari wanda ba su taɓa yi ba a cikin ku muna roƙon Allah ya ba su maza na gari kuma Allah ya sa ku zama mata na gari Allah ya raba mu da tarihi Allah ya raba mu da bala'i da wahala wannan bala'i da kasan mu take ciki musamman yankin arewa na fi da bantikiri da boko haram muna roƙon Allah ya ba mu mafita Allah ya ba mu shugabanni na kwarai da za su mana waganin wannan matsala duk shugaban da yana da halin ya maganin matsalar nan sai bai yi ba muna rukun Allah ya kawo da shi ya kawo wanda zai in mutuwar ta ce ta fi alkhairi muna rukun Allah ya kashe mana shi ya kusa samu da zai mana bada Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya ba mu kuɗi masu yawa ya ba ku Allah ya ba mu kuɗi masu yawa masu albarka na halali kamar yadda muka haɗa nan gurin Allah ya sa wasu ran masu a cikin jannatin firdaus kuna hangona a can sama kusa wancan malamin da ya je mana wa'azi Allah ya biya mana bukatun mu Allah ya sa ko kun shiga aljanna Allah ya dabu da doya aljanna فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته